قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون mutanen annabi Musa daga cikin bani Isra'ila suka ce wa annabi Musa, Ya Musa, an jarabe mu ta hannun Fir'auna da kashe ‘ya'yanmu maza, da barin ‘ya'yanmu mata tun kafin ka zo mana. da kuma bayan ka zo mana sai annabi Musa ya ce da su yana musu nasiha da bisharar samun yayewa ya ce watakila ubangijinku ya hallaka abokin gabar ku fir'auna da mutanensa ya tabbatar da ku a bayan ƙasa bayan sun wuce ya duba ya ga me za ku aikata na godiya ko na kafirci